واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوة أولا يمتنا لاربا shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yau shekara ɗaya. lissafin kirista kuma yau tara ga watan hudu shekara ta da ashirin. Allah maɗaukace sarki ya dawo da mu wannan masallaci ne albarka na sunna wanda yake kofar gidan alhaji muhammadu kulum a cikin wannan anguwa ta abuja kwatas a cikin wannan birni namu na gombe fadar jihar gombe kuma a kasarmu ta najeriya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba muna cikin suratul muhammad sura ta 47 idan ka faro kirga daga sama kuma za mu tashi ne a wato farkon aya ta ashirin alarama ta rage naga wannan fankar ba matsala? waya ƙuru lalina amanu nufi da tura فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغفر عليهم الموت نعم Allah madawakin sarki yake cewa wa qalan ladina wa yaqulu amanu wayanda suka yi imani suna cewa laula nuzilat suratun wato dan me ba mu sauke sura mai zaman kanta ba fa'ida. ban ji ba فإذا أنزلت سورة محكمة رأيت الذين في قلوبهم مرض Allah madawaki sarki yake cewa waɗanda suka yi imani sukan ce wato don me ba a saukar da sura ba idan aka sauke wato sura wacce aka wato wacce take zartar da hukunci sannan aka ambaci yaƙi a cikinta to za ka ga waɗanda zukatansu ke ɗauke da cuta wato suna kallon ka sun ƙura maka ido irin kallon wanda wato mutuwa ta lullube shi an gane me wannan aya take nufi ayar babban darasin da take karantarwa shi ne. ba a so mutum ya nemi wato tashin hankali ko ya nemi yaƙi ya ce Allah ya kawo yaƙi mai maganin a'a waɗannan abokanan gaba wannan shi babban abu da take karantarwa Allah ya ce waya ƙulun ladina amanu masu imani wasu masu imani suna cewa don me Allah bai saukar da wato sura ba ma'ana sura guda muhukamatun al ala ahkamul kital wato Tura wacce take zartar da hukunci saboda dama ayoyin ƙur'ani ƙur'ani ya gaya mana kala biyu ne akwai wacce take zartar da hukunci akwai wacce take ba da labari wacce take zartar da hukunci ita ita ce makasudin saukar da alƙur'ani mai girma wanda ita ce za ta ce ku yi kaza ku bar kaza ga yadda za a yi wacce take labari ita kuma tana ba da labarin allah maɗaukakin sarki ita duk abin da take yana da alaka da aqida ina fata an fahimta ita abin da take nunawa kenan Allah madaukakin sarki ya gaya mana ayoyin kala biyu ne shi yasa Allah madaukakin sarki a suratul ali imran yake cewa huwal ladhi anzala alaykal kitaba huwa alladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun الكتاب نعم هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم غيب فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا Hmm? وما يذكر إلا أولي الألباب الله ما مدوكاكين سركي يتي هو الذي أنزل عليك الكتاب shine wanda ya sauke maka littafi ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam minhu ayatun muhkamatun a ciki akwai ayoyi waɗanda suke dauke da hukunci suke cewa ayi suke cewa a bari yace wa ukharu mutashabihatun sannan akwai wasu waɗanda suke da kamanceceniya da juna suke rikitarwa domin kamanceceniya ita ce suke rikitarwa shi yasa wasu malamai za su ce akwai wasu masu rikitarwa su waɗannan waɗanda suke zartar da hukunci Allah ya ce hunna ummul kitab su ne uwar littafi ma'ana su ne makasudin saukar da littafi su ba wa mutum umarni ya aikata kaza kuma ya bar aikata kaza su ko wa'ancin suna ba da labari ne akan yadda labarin yake shi labari in an baka ko ba a baka ba labarin haka yake rashin baka shi ba zai canja shi daga yadda yake ba ina fata an gane wannan shi yasa su irin wa'annan wa'anda aka ce mutashabihat na ayoyi su ne suke kunshe da aqida su za ku baka labarin abinda da baka sani ba to su irin su ne wa'anda annasiku da almansuku ba ka shiga cikin su idan ka ji an ce nasiku da mansuk sun shiga cikin ayoyi to cikin al ne su ne a goge waccan shari'a a ce ku yi waccan amma duk abin da labari ne in an baka shi ba za a canja shi ba saboda gaskiya ne ina fata an fahimci wannan Allah madaukakin sarki yace fa amman ladina fi qulubihim Zaybun wa'anda zukatansu a ciki akwai karkata fayattabi'una ma tashabaha minhu sai su rinka bibiyar waɗannan masu kama da juna wanda aka samu kamance kamanceceniya a ciki ibtiga alfitna saboda neman fitina wabtiga a ta'awili da kuma me neman tawili su so suke dole sai sun yi wata fasara to in ba karkatar ta wanda zai kai su domin ga abin da ake bukata kai so ake ka aikata kaza ka bar kaza ko ba haka ba sai ka bari kuma ka shiga lalurin abin da ba shi aka saka ba misali Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara a cikin mun nan ya tsara dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne mutumin kirki mutumin kirki ne mutumin banza mutumin banza ne ko ba haka bane to idan ba neman rikici ba da karkatar zukata yanzu Allah labari ya ba bamu anan gudan amma waye sanar da kai kai wanne daga ciki ka fito to don me zaka tafi neman kare wannan abinda zaka tafi karewa shine an ce da kai idan ka aikata kaza zaka samu kaza idan kuma ka aikata kaza to kaza zai same ka wannan shine abin da zaka yi kokarin neman dalili da ginuwa akai ban sani ba ko kun gane shi yasa Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yarda aka kama wani ya sha giya wata rana aka zo da shi gaban sa za a mar bulala 80 na shan giya sai ce ya amiral mu'minin abin naka akwai ban mamaki a matsayinka na shugaban musulmi gaba daya kuma dalibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk shekarun da kai da manzon Allah gaba ɗaya kai baka san maganar kaddara ba baka san turar gini turar zane Allah ya kaddara man dama zan shagiyar nan ba yanzu kana so ka sa a zane ne Umar ya ce na'am na san da kaddara kuma na yadda Allah ne ya kaddara maka yace to ka san da kaddara kuma Allah ne ya kaddara mini amma za a zane ni za a zane ni za ka zane ni yace yanda Allah ya kaddara maka shagiya haka Allah ya kaddaro mana za mu zane ka duka kaddara ce sai kai hakuri ka dungume kaddara mu dungume kaddara kai ka ba ka dungume ta mu ina fata an gane to yanzu nan kowa ya dogara da kadara to amma wajen dogaro da kadara wa yake da dalili wanda yake da dalili shine Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yarda me dalili shi idan aka ce me ka dogara da shi wajen yanke mishi hukunci kamar bulala zai kawo dalili ko bai kawo ba shi idan aka ce me ka dogara da shi wajen cewa Allah ya kaddara maka shan giya me zai dogara da shi sai dai zama ya dogara da tsammani ba sani ba ko kun gane shi yasa zukatan da suke da karkata su suke bin irin wayannan ayoyi ibtiga alfitna wa ibtiga a saboda neman fitina kawai inji Allah madaukakin sarki dan neman fasara neman ta'wili in fasara su suke nema wayannan ayoyin sai Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san fasara su sai Allah madaukakin sarki to ya za a yi wayanda ba su da karkata su waye wayannan ayoyin ya za mu yi da su tunda ba wanda ya san fasara su sai Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ce ga yadda za ku mu'amalanci wayannan ayoyi warasikuna fil ilmi matabbata a cikin ilimi yan nafi a cikin ilimi wayanda su kowane lokaci harkar su ta ilimi ce wayannan yaquluna amanna bihi sukan ce mun yi imani da su kullum min inda rabbina da wato muhkamatin da kuma me mutashabihatun dukkaninsu daga Allah madaukakin sarki ne mun yadda mun yi imani an gane wannan Allah madaukakin sarki ce wannan misali da muka bayar wa ma karu illa ulul albab ba wanda suke gane shi su fahimce shi dalla dalla sai wa'inda suka zama masu dogon hankali Allah ka samu daga cikin su na'am to yanzu wannan ayar muhallu shahi ta nuna mana cewa ayoyin qur'ani kala biyu ne akwai al-muhkamat akwai ne al-mutashabihat to yanzu su ayoyin da suke tambaya wa'inda suka yi imani a nan gurin Allah madaukin sarki yace wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat suratun dan menene ba za a saukar da sura a jimlace ba in jiwa in ji waɗanda suke da imani suke faɗa in ji Allah madaukakin sarki Allah bai ce ba su da imani ba masu imani ne ke faɗar haka zafin imanin ne ma da kallon irin yanda ake ciwo musulmi to a ƙwarya ake yi wa musuluncin abinda bai dace ba wannan shi ya sa ma suke neman da aya za ta sauko wacce take ɗauke da hukunci ta zama tana ɗauke da hukuncin yaƙi ta ba da umarni ne kawai a a yaƙi shi ya sa Allah maɗaukakin sarki sai ya ce fa'ida da turatun muhakkamatun idan aka saukar da ayar da ke ƙunshe da hukunci sai ce wadda kira fi halƙital ayar da ke ƙunshe da hukuncin sai ya zama a cikinta an ambaci yaƙi Allah madaukakin sarki ce a daidai lokacin ra'aital ladina fi qulubihim maradun zaka ga waɗanda su suke dauke da cuta yanzuruna ilaika suna ta kallon ka suna kura maka ido yace nazaral magashi alaihi min al maut irin kallon da wanda wato abin nan mai lullubewa daga mutuwa ya lullube shi kun gane ma'ana kamar waɗanda suka ga mutuwarsu haka za ga suna kallon ka sun yi fiki fiki da ido kowa ya zazzaro idonsa saboda an ambaci yaƙi yanzu an ce a zo a tafi yaƙi Allah madaukakin sarki yake ba mu labari ina ma'anar wannan ayan me take so ta nuna mana Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin al'umma da ta gabace mu daga cikin wato banu Isra'ila

الله نعم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe baka gani ba ma'ana baka sani ba ilal mala'i zuwa ga wasu mutane min bani isra'ila daga cikin banu isra'ilawa idi qalu li nabiyyin lahum lokacin da suka gaya wa annabin nasu da suke da shi abinda suka ce da shi shine ubu aslana malika ka ta a tayar mana roƙa mana Allah a tayar mana wani mai mulkin da zai jagorance mu a jagorance su su ne nukatil fi sabilillahi da mu yi yaƙi cikin hanyar Allah maɗaukakin sarki Ƙala, sai shi wannan annabin nasu yake ce masu, hal asitum akwai yiwuwar fa in kutiba alaikumul qitalu idan aka wajabta yaki akan ku Allah tuqatilu ku gagara yin yaƙin. qalu wa malana Allah nuqatila fi sabilillah suka ce me ya same mu da ba za mu yi yaƙi a cikin hanyar Allah madaukakin sarki ba wa qad kurjana min diyarina hakika an fitar da mu daga gidan mu wa abuna ila da ƴaƴayenmu Allah madaukakin sarki yake cewa falamma alaihi mulki qitalu lokacin da aka wajabta yakin akan su tawallau illa qalilan minhum sai suka juya baya gaba ɗaya sai yan kaɗan inda Allah madaukakin sarki wallahu alimun bi zalimin Allah masani ne dangane da azzaluman mutane wa'anda Allah ya wajabta abu suka juya baya sai Allah ya ce ne وقال لهم النبي آية ملكه أن يأتيه والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا نعم قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال نعم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله مدعوكين سركيتي وقال لهم نبيهم sai annabin nasu yake ce musu inna allaha qad ba'atha lakum daluta malika hakika Allah ya tayar da daluta a matsayin shugaba a cikin ku wanda shine zai jagorance ku ku yi yaki qalu sai suka ce menene qalu suka ce anna yakunu lahul mulku alaina lahu mulku alaina ya za a yi mulki ya kasance a kan daluta daga cikin mu a zaɓe shi a bar mu maimakon gawa ne gawa ne gawa ne a ce shine jagora sai a ɗauki daluta a ce shine jagoran mu ta yaya za a yi haka inji Allah in ji su suke gaya wa wannan annabin nasu sai yake cewa a suka ce wa nahnu haƙƙo bil mulki minhu mu ne muka fi ɗalutu dacewa da mulki annabin nasu ya ce masu inna Allah haɗafahu alaikum Allah ya zaɓe shi akan ku shi yasa ya zama shugaban ku wa zadahu basatan fil ilmi wal jism ya kuma wato ƙara mishi yalwa akan ku wato a cikin ilimi da kuma girman halittarsa gangar jikinsa don haka shi ne ya kamata ya shugabance ku ya jagorance ku daga nan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin wayannan mutanen wa qala lahum nabiyuhum ya ayata mulki an ya'tiyakum at-tabut fihi sakina na'am فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى Allah هارون تحمله الملائكة نعم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم a daidai lokacin sai wannan annabin nasu kamar ka ce sun ce ba mu yadda ba ko sun ce ba mu wata alama sai annabin nasu yake cewa inna ayata mulkihi lalle alamar da take nuna mulkinsa a kanku an yi atiya kuma tabutu shine akwati ya zo muku fihi baqiyatun a fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma raka alu musa wa alu haruna tahmiluhu al mala'ika wato a cikin akwatin akwai natsuwa wanda in kun kalla za ku natsu shi shugaban ku ne ku yadda sannan akwai wato abin da ya saura na wato mutanen annabi Musa da Haruna ma'ana na annabi Musa da Haruna ta hamiluhul mala'ika wannan akwati zai zo mala'iku na ɗauke da shi wannan shine abin da zai zama alamar mulki ta ɗaluta amma da aka zo da akwatin suka yadda sai aka yi ne فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر آه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الله يتي فلما فصل دالوت بجنوده lokacin da ɗaluta ya rabu da gari da shi da rundunarsa an gane ko fasala rabuwarsa da gari da ya fita ya bar gari sai ya ce wa wannan rundunar tasa sun je bakin wani kogi ya ce inna laha mubtalikum bi naharin Allah maɗaukakin sarki ya jarabce ku fa ku sani yau ya jarabce ku da wannan kogi shi ne ga su suna jin kishirwa sun fita sai Allah maɗaukakin sai wato Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za su sha wannan ruwan ba shi ne shi shugaban nasu yake gaya musu Allah ya jarabce ku dangane da wannan kogi cewa ne kar ku sha ba wanda zai sha wannan ruwan in ma akwai wanda damuwa ta matsa dole sai ya sha wanda Allah ya ba shi uzurin sha shine illa manigta rafa gurfatan biyadihi sai wanda kawai yo kamfata kamfata ɗaya da tafinsa wannan shine bayan ya gaya musu wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce rigu minhu suna gangarowa kogi ko sai suka rinka kwankwada daga wannan kogi ɗin illa ƙalilan minhum sai yan kaɗan ne daga cikinsu suka kiyaye Allah ya ce falamma jawaza lokacin da jawazahu lokacin da suka ƙetare shi wannan kogi din kuwa shi ɗaluta walladina ma'ahu da waɗanda ke tare da shi waɗanda sun yi imani tare da shi yanzu suka ƙetare suka tsallako ƙalu suka ce laɗa ƙatalanar yau mabi jaluta wa junubi da suka gaba taliyar wancan azalumin sarki da ake cewa jaluta suka ce ai ba mu da iko na yin fada yau da jaluta da rundunarsa sai ƙalar ladina ya zunnuna annahun mulaƙullah ko sai waɗanda suke da tabbacin cewa su masu haɗuwa da Allah ne sai suka ce kan min fi'atin ƙalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah ai da yawa aka yi runduna kaɗan kuma karin rinjaye runduna mai yawa da izinin Allah madaukakin sarki wallahu ma'as sabirina Allah madaukakin sarki yana tare ne da waɗanda suke da haƙuri sai Allah ya ce ولما مرضوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا آه. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لوكتين لسوك جادا جادا جالوتا أكي مبارزة kowa ya tsaya gurinsa sai suka ce ya ubangiji rabbana ubangiji mu afriji alaina sabarin ka kwararo haƙuri a kanmu wasabbit a ƙadamana sannan ka tabbatar da diga-diganmu wansurna ala alqaumil kafirina sannan ka taimake mu kan me kan mutane kafire sai Allah ya taimake فهزموهم نعم وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين Allah madaukakin sarki ya ce muhum bi iznillah sai kuwa suka yi nasara suka darkake su da izinin Allah wa qatala dawudu jaluta sai dawudu annabi dawuda yana karami sai ya kashe jaluta ya kashe wancan babban burdin allah maɗaukakin sarki ya ce wa atahu allahu mulka wal hikima allah ya bashi mulki ya ba shi hikima wa allamahu mimma ya sha ya kuma wato sanar da shi abin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Allah madaukakin sarki yace walaula daf'ullahi nasa ba dan dai tunkuɗewar Allah da yake yi wa mutane ba ba'aduhum ibadin tashin su ga tashi lafasa da ardi da ƙasa ta ɓaci. to wannan yakin da ake yi ta yi yi mamakin me yasa ake Allah ya ce yana tunkuɗe mutane ne tashin su da tashi in wancan suka zama fitsararru sai ya sa wasu su ture daga nan sai a ci gaba da tafiya an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan kissar ba ita ce asalin doron karatun mu ba to amma mun shiga cikin wannan ne saboda ita ce za ta ba mu abin da karatun mu yake nufi a ciki ta ba darussan da ke faruwa yayin da mutane daɗin duniya ya ɗebe su suka ce Allah madaukakin sarki ya kawo yaƙi to yi yaki an gane Allah ya ce wa yaqulul ladina amanu laula nuzilat suratun waɗanda suka yi imani suna cewa dan ne ba mu saukar da sura ba cewa sura wato suna nufin dan ne ba mu saukar da surar da take ɗauke da hukunce-hukunce da suka tattaro jihadi ba an gane ko shi ya sa Allah maɗaukin sarki a gaba sai yake cewa fa'idan unzilatin suratu idan wato aka saukar da sura muhukamatun wacce ke ɗauke da hukuncin wadda kira fi halƙitalu sannan aka ambaci yaƙi a ciki kaga wancan abin da Allah ya faɗa shine abin da su ma suke nufi amma ba a maimaita shi a gurin ba ne saboda hikima ta Allah maɗaukakin sarki ba sai an yi maimai a cikin maganar ba Allah ya sa mun gane shi yasa waccan ayar Allah maɗaukakin sarki ya bamu labari ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka kalli mutane ba wasu jama'a daga cikin banu Isra'ila suka ga zaluncin da ake musu suka ce wa annabinsu a tayar mana wanda zai jagorance mu mu yaki sai mun kwato yancin mu annabin kanshi ya gaya musu akwai tsoron fa idan aka ta muku yaki ku kasa yin sa dan haka ku ne ni yaki da kanku in ya kama ne ake yin sa ba nemo shi ake yi ba kun fahimci karatun suka ce wa malana Allah qatila fi sabilillahi saboda ne ba za mu yi yaki cikin hanyar Allah ba wa duk ukhrujna min diyarina wa bana'ida, mu da haƙiƙa an fitar da mu daga gidajenmu mu da yayayen mu an zazzalince mu to ya ba za mu yi yaki ba sai Allah ya ce falamma kutiba alaihi ta wallau illa qalilan minhum lokacin da aka wajabta musu yaƙi kuma sai suka juya baya sai yan kadan daga cikin su shine Allah madaukakin sarki ce wadukira fi halqitalu aka ambaci yaki a cikin ta ra'aital ladina fi qulubihim maradun za ka ga waɗanda zukatansu ke ɗauke da cuta zuru na ilaika sun ƙora maka ido da an kawo maganar gashi yanzu su suka nemi a sauƙi amma yanzu an kawo ayar ta ambaci yanzu a fita filin daga waɗanda zukatansu ke ɗauke da cuta to sai ka ga sun ƙora maka ido kana karanta ayar suna ƙora maka ido sun gagara ɗaukewa ya suke maka kallon Allah maɗaukin sarki ya ce nazaral magashi alaihi min al-maut irin kallon da wanda mutuwa ta cacine shi yake yi irin wannan kallon suke maka sai ta kallon ka suna da yanzu kamar mutuwa ce yanzu kamar ka bada fatawa ne kawai su je a kashe mun gane shi yasa kun ga ayar abin da take karantar da mu na farko shine ne ba a nemo yaƙi kun gane ba a nemo yaƙi nemo yaƙi yana daga cikin abin da yake sabbaba kincin cin nasarar yaƙi wannan ke da sannan abu na biyu da yake hana mutum yaƙi a yi nasara yake hana mutum jajircewa yaƙi shine wato almarbul kalbi cutar zuciya saboda Allah maɗaukin sarki ya ce waɗanda suka nemo abun sai ya ce waɗanda suke da imani da ce ba su da imani ba ko ba haka ba amma waɗanda suka dawo suke kallo suke jin tsoro suke ƙura wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ido su kuma waɗannan su waɗanda suke da cutar zuciya ne to menene cutar zuciya eh cutar zuciya tana da ma'anoni da dama akwai inda take da ma'ana ta munafiki Allah madaukakin sarki yake cewa ya kawo sifar munafikai yace fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا نعم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله يتي في قلوبهم مرض su munafikai su mutanen da ya ba da siffofinsu sai ce a cikin zuciyarsu akwai maradin wata cuta wannan cutar malamai suka ce annifaku akwai wato munafici an gane wannan fa za da humullahu marada sai Allah ya kara musu wannan cutar tasu ta munafici walahum azabun alim sannan suna da azaba wacce take wato mai raɗaɗi Allah ka tsare mu sannan ya zo da ma'ana ta wato wato buri maradu da suna buri an gane wannan Allah madaukakin sarki ya ce ne وترى الذين في قلوبهم مرض فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نعم فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح فيفسدوا فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين الله مدعوكين سركيتي فترى الذين في قلوبهم مرض za ka ga waɗanda zukatansu ke ɗauke da almaradu wata cuta ta buri yusari'una fihim suna ta sauri wurin shiga cikin kafirai suna ta ƙoƙarin shiga cikinsu idan ka karanta musu ayoyi na yin taka tsantsan da ɗaukar mai imani abokin tafiya idan ka karanta musu irin wannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki yake sai ka ga wato suna cewa ya na suna cewa na nafsha an bana za'ira muna jin tsoron wato kewayewa ta same mu muna jin tsoron a da mu za a saka mana takunkumin kare tattalin arziki da su ne muke yin harkoki idan yanzu mun bar su za a samu matsala za a yi kaza za a yi kaza an gane wannan me ya ja su buri sai Allah madaukakin sarki ya ce akwai yiwuwar Allah zai zo da buri asallahu an yi afiya bi fathin akwai yiwuwar Allah madaukakin sarki zai zo da wani buri aw amrin min indihi ko kuma wani al'amari daga gurinsa idan ya zo da wannan kuma sai ga musulmai sun ci nasara sun samu abin da ake bukata fa tuzbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimina sai su wayi gari dangane da abin da suke sirrantawa a zuciyarsu na yin abin da yake hannun arna sai su dawo su wayi gari suna masu ne suna masu nadama masu da nasari wannan ayar a nan malamai suka ce almaradu tana nufin buri an gane akwai inda almaradu tana nufin kwaɗayi sha'awa ta zina ita ce almaradu shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa نعم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا الله مدوكاكين سركي yake cewa wato ya nisa annabi ya ku matan wannan annabi mai daraja lastunna ahadin minan nisa'i ku fa ba wai daidai kuke da ɗaya daga cikin mata ba in taqaitunna matukar kun yi kawa ba wata mace da ta kai ku a wannan duniya inji ji Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki yake fala taqba'ana bil qawl kada ka ku rinka sassauta zancen ku ku rinka yin magana mai ƙarfi in ji Allah madaukakin sarki an gane wannan domin idan kuna sassauta magana fa yada ma'allazi fi qalbihi maradun wanda wato a zuciyarsa akwai cuta wato zai zama yana sa rai mai cuta malamai suka ce cutar sha'awar zina an gane wannan karka ce cuta ta sha'awa A'a ai sha'awar mace halal ne idan mata ce halartacciya an gane to amma matar da ba matar ka baka yi sha'awarta wannan shine wanda ake cewa almaradu a nan gurin to idan kuka sassauta zancen ku zai sa ne zai sa wanda yake da cutar zina a zuciyarsa sai ya zama ya sa rai in ji Allah madaukakin sarki wa ƙulla qaulan ma'arufa wurin kafaɗin magana da shari'a ta yarda da ita anan ne malamai suke cewa ashe mace idan za ta yi magana dole ta rika kiyaye maganganun da za ta yi ba haka za ta rinka sake magana yadda ta ga dama ba shi yasa malamai suka ce mace ana buƙatar ta iya murya kala hudu murya kala nawa murya kala hudu abin da ya kamata yanzu kenan ƴaƴayen ku mata sai ku zauna da su ku rinka karantar da su koya musu muryoyi murya ta farko da ake so su ci gaba da ita akwai murya da ta tashi da ita ta ginu da ita dama wannan ita ce muryar ta da aka santa da ita to ta samu wata murya mai ɗan laushi-laushi siriruwa haka sannan ta samu wata murya irin ta jarirai an gane ta ajiye irin wannan muryar sannan a hannu ɗaya kuma ta samu wata katuwar murya gabjejiyar murya irin ta maza me za a yi da irin wannan muryoyi malamai suka ce waccan murya ta farko da dama ita aka santa da ita duk wasu 'yan uwanta da danginta muharramanta da su za ta mu'amalance su idan za ta yi magana da su da wannan za ta yi idan da za ta iya canja musu sauti ai sai su ce tare na musu hankali ina fata an gane wannan shi kuma mai gida idan za a yi magana da shi sai a ɗauko wannan siriruwar murya an gane wannan ba an ce kada su sassauta muryarsu a munafukai ba Ka su sassauta saboda kan wanda yake da cutar gona abin nan ba to shi kuma wanda ba mijinta ba wannan shi kuma sai a yi mishi aka fi kenan sai a sassauta don haka sai a ɗauko siririwan muryan nan ita ce ake magana da miji kuskure ne mace ta rika yin magana da mijinta a asalin muryarta da aka santa da ita kuskure ne ta ɗauki murya wata siririwa wacce idan ta mashi murya ta yi wata cara har cikin kansa zai ci. idan ransa ya ɓaci za ta lallashe shi to yanzu sai ta ɗauko waccan murya ta jirajirai ɗin nan sai a ɗauko ta sai a yi amfani da ita wajen lallashin mai gida a ba shi haƙuri da ita An zara mata ji fa ita kuma yakan ƙatuwar muryar duk lokacin da za a yi magana da wani namiji wanda shi ba miji ba ne ba muharrami ba ne abokin mai gidan ne ya zo wajensa ya yi sallama ta ce baya nan da ƙarfi yadda zai ce wannan matar bala'i idan tana tafiya a hanya za ta hau mashin a za ta hau misali mashin keke na ta zai kai ta unguwa to abin da za ka yi dan ɗan nafi shi ne anguwa ka za kai mu za ka kai mu ne fantami za ka kai mu idi gabar da ƙarfi an gane wannan nawa ne Yau wa yadda zai ce kai wannan matar ba dama in ya ɗauke ta Allah Allah yake ya kai ta Yahuda mun gane wannan haka shi ne abin da ake bukata mace ta yi ta iya wayannan muliyoyi kala hudu Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki sai ya ce wa matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam kada su sassauta muryarsu saboda kar wanda a zuciyarsa akwai cuta cutar a nan gurin malamai suka ce ne suka ce cuta ta ne ta wato sha'awar zina cuta ta zina an gane wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan wani yi suka ce almaradu ya zo da ma'ana ta ne ta tsoro ya zo da ma'ana ta tsoro Allah madaukakin sarki ce waɗanda suka munafikai da waɗanda a zukatansu akwai cuta suke cewa wayancan addinin su ya rude su وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم يا إساء الله قال وإن سركيتي وإذ يقول الذين يا يندى وإذ يقول المنافقون يا يندى منافقين سكي سوى والذين في قلوبهم مرض da kuma waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta yayin da suke faɗa in ji Allah maɗaukacin sarki suke cewa garra ha'ula idinuhu wannan mutanen addinin su ya rude su da za su fi har za su yi yaƙi za su yi yaƙi da wayanta za su yi yaƙi da wayanta Allah maɗaukakin sarki yake cewa wato waɗanda suka suke munafikai kaga sai aka fi da munafikai sai kuma aka ce wallazina fi qulubihim maradun wa'anda suke da wata cuta a zuciya kaga nan ba munafiki yake nufi ba to wa yake nufi Mai tsorata su musulmai ne amma suna cike da tsoro ya haka sai suka ga to wa'ancan ɗan zafi zafin nan to su addinin su ya ruɗe su ma da suke ce za su fada da wa'ancan a nan gurin maradu ta zo da ma'ana ta ne ta wato al-Ru'ubu, tsoro in ji Allah madaukakin sarki wannan malamai suka ce su ne asbab daga cikin wato asbab ɗin da suke sa mutane musulmai su gagara fita jihadi idan aka ce akwai munafurci a zukatan mutane ko ya zama akwai guri ko akwai kwaɗayi na zina tare da mutane ko kuma akwai tsoro to waɗannan abubuwan suna hana mutane su fita su yi wa Allah maɗaukakin sarki aiki shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce a daidai lokacin za a ga waɗanda ke da cuta a zukatansu ma'ana masu cutar munafiki da masu cutar buri da masu cutar kwaɗayin zina da masu cuta ta ne ta tsoro za a gansu a lokacin wato yanzuru da ilaika sun ƙura maka ido nazarar magashi alaihi min mauti malam ibnu kasir Allah maɗaukin sarki ya lullu da kabarinsa da rama sai ce min bihim wa jibulihim saboda tsoron su da razanin da suke ciki na cewa an ambaci yaƙi yanzu wannan abin sai ya tada musu hankali don haka dai ya ku yan uwa wannan aya tana karantar da mu cewa ba za a nemi yaƙi ba sai dai idan yaƙi ya zo kuma ba za a zauna ba an gane wannan sannan akwai wasu asbab da su suke sabbaba a cimma wato nasara idan an fita yaƙi Allah madawakin sarki ya sa mu dace sai Allah ya ce fa aula lahum lafazin aula malamai sun yi maganganu guda biyu wasu suka ce abin da ake nufi da aula shine kaico da su saboda haka wannan ɗabi'ar tasu su da ita kaico akan mai irin wannan ɗabi'a da mutane na zaman zaman su zai tono musu fitina ya ce kawai Allah ya kawo yaƙi kaico da irin wannan da irin wayanda in an ambaci yaƙi suke jin tsoro suke ɗauka cewa mutuwar suke nan ta zo dalilin wannan da ya zo wayannan nan da su kai can su Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace fassara ta biyu malamai suka ce lafazin aula wato abin da ake nufi shine abin da yafi don haka sai ya zama a tsufin ne wannan a wato abin nan wancan aya da take zuwa gaba ita ce ma tsufin alaihi sai ya zama fa aula lahum da'atun wa qawlun ci gaba na'am فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم نعم ما لم يسكتي وتطاعة وقول da yin ɗa'a a ce ka yi ka yi a ce ka bari ka bari sai ya ce wato ma'arufin sanannun abubuwa ne wanda shari'a ta sani to cewa aula sai suka ce shi yake da alaƙa da wannan cewa wannan shi ya fi masu su yi ɗa'a da kuma magana wacce aka sani aka yi da ita an gane wannan Allah madawakin sarki ya sa mu dace sai Allah ya ce fa idza azama al'amru idan wato al'amarin ya himmantu al'amarin yayi azama Allah madawakin sarki ya ce falausa da ƙullaha da dai za su gaskata Allah Maɗaukakin sarki kan abin da ya faɗa lakana khairan lahum da wannan ya fi musu alkhairi in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce su fita su tafi yaƙi to su gaskata Allah su rungumi kaddara Allah ya musu alkawarin nasara in sun tafi jihadi domin idan ka tafi jihadi ɗayan abubuwa guda uku zai faru da kai ko dai Allah ya arzuta ka da mutuwa ta shahada wacce ita ce mutuwar da tafi kowace daraja ko kuwa Allah maɗaukakin sarki ya arzuta ka da wato cin nasara akan abokanan gabanka ya zama ya fifita ta ya ƙanƙantar da su ko kuwa ya zama ka dawo gida tare da abin da ka samu na ganima da kuma tarin lada duk lokacin da ka fita daga cikin jihadi ka fita jihadi kuma dan Allah to ba za ka gushe ba kana kan ɗaya daga cikin waɗannan kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisi saboda haka Allah madaukakin sarki ce in al'amari ya riga ya kankama za a yi falausa da kullaha da dai dakkata Allah suka yi suka tsayi suka daina jin tsoro da firgici da razani Allah madaukakin sarki yace lakana khairan lahum wannan da ya fi musu alkhairi Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce ne فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الله مدعوكم تركيتي فهل أسيتم شين ينزو كنا أماني in tawallaitum idan kuka juya baya an tufsidu fil arabi in tawallaitum an tufsidu fil arabi ku je ku yi banna da fasadi a ban ƙasa wato u-Arhama arhamakum ku je ku yayyanke zumuntarku malan qatada yake cewa fa'al asaitum akwai takadiri a nan gurin idan kuka wato kuna sa rai an yu'atikum ya zama an kare ku an lafiyantar da ku kuna sa rai za ku zauna lafiya hankalinku zai kwanta in tawallaitum idan kuka juya baya dangane da jihadi cikin hanyar Allah maɗaukakin sarki menene an tufsidu fil arabi ku je ku yi ta fasadi a ban ƙasa? kun dawo daga daga kalmar Allah maɗaukakin sarki kun je kuna fasadi a ban kasa sannan kun yayyanke zumuntarku kun koma irin ɗabi'unku na da na jahiliya kuna sa rai Allah maɗaukakin sarki ya lafiyantar da ku a ci gaba da zama lafiya wannan ba zai yi ba wannan aya na nuna mana cewa shi wannan jihadin da ake yi ana yin shi ne saboda a zauna lafiya da ba a yin shi ba za a zauna lafiya ba kamar yadda a waccan aya Allah maɗaukakin sarki yake falaula dafa'ullahi nasa ba'aduhum bi ba'adun lafasadatil ardu ba dan dai Allah maɗaukakin sarki wato yana tunkuɗe sashin mutane da mutane ba da ƙasar gaba ɗaya ta ɓaci da Allah maɗaukakin sarki wato baya tunkuɗe mutane da mutane da ƙasa ta daɗe da ɓaci da ba a wannan yakin shi yasa ko ga duniya yanzu ta cika da ɓatina ta cika da fasadi saboda duk wasu hanyoyi da za a yi na yaƙi galibi an bi an kukule wa mutane ba sa yin yaƙin. sai ya zama ba sa cikin yanci ba su ba kwanciyar hankali sun zama bayin wa'insu mutane su suke jujjuya su an gane wannan wannan dalilin kenan Allah madaukakin sarki bai yarda musulmi ya zama dan ta'adda ba amma bai yarda musulmi kuma ya zauna karazube ba shi yasa so ake kai musulmi a matsayinka ka kasance ka fi wuta iya ci balbal idan kamawa ta yi sannan ka fi ruwa iya kwanciya a ƙasa idan hakan ya kama ka fi kowa iya zama lafiya kuma ka fi kowa iya daru ka fi kowa iya rikici kar ka zauna kai musulmi ne amma baka iya masifa ba baka iya rikici ba a ina ai da sauranka mun gane wannan shi yasa wani mawaki yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam kirari yake cewa annabi hankuri gare da tsarewar girma kuma ga kokari gare da fada raffa ma duka tsarar da kai gare shi shina karban ma in ya baka dazu shina in ya baka dazu yanzu shina karo ma yace ba da biya shi kai ba ko dan barbawa ba sallallahu alaihi wasallam kaga yace hankuri gare da tsarewar girma yana da hakuri sannan fa kokari ke gare shi da fada rafa ma annabi ne in an yi abu sai fi ayi hakuri ko ba haka ba annabi ne aka zo zuwa umra aka tare su yace a dawo aka yi sulhu da shi aka yi yarjejeniyar da duka an hau kansa ne amma ya yarda sallallahu alaihi wasallama saboda haƙurinsa. amma annabi ne sai gashi da takobi kuma a filin daga ana kwamawa da shi saboda haka dole sai ka iya rikici kuma ka iya ne ka iya kwanciyar hankali ka iya lablab in an nemi lablab shi kafiri matukar yaji zai daga kafar sai ya taka kasa ya ji ta isa to ba za ka zauna lafiya da shi ba amma duk lokacin da ya ji kafar sai ya ji ba kai ba to sai ya maka biyayya sai ya girmama ka wannan shine sirrin to in aka san kafar ku ta kai kasa yana jin tsoron ku ba zai cutar da ku ba ba zai aibanta ku ya illantar da ku ba Allah madaukakin sarki ya sa mun gane shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce fa hal asaitum shin kuna tsammani in tawallaitum idan kuka juya baya an tufsidu fil ardi ku tafi ku yi tabanna a ban kasa wa tuqatiu arhamakum ku wato rinka yayyanke zumuntar ku inji Allah madaukakin sarki kuna tsammanin sai a lafiyantar da ku ku ci gaba da zama lafiya wallahi wannan ba zai yi ba daga lokacin da kuka juya daga jihadi aka zama babu yaƙi ba yadda za a yi ai ba makamai an ce da ku kowa kai ya rike makami kar ka iya fada kar ka iya kai ka zama kawai salam daga lokacin babu yadda za a yi a zauna lafiya babu yadda za a yi ku zauna lafiya azzalumi zai samu mutumin kirki ya cutar da shi wanda ya fi ƙarfi zai mulkushe mai karamin karfi ko ba haka ba lura da duniya yadda muke ciki yanzu babu wani bambanci da lokacin jahiliya iyakaci kawai duniyar tana tafiya ne akan cewa kai waye ne kowa ka sani kowa ya san ka haka take tafiya ko ba haka ba amma kai ba kowa ba kai baka san kowa ba kowa bai san ka ba to ai ka shiga uku duk rikicin duniya san ka zai kare jahiliyar zama kenan saboda kar ku ɗauka wannan shine zama lafiya a'a zama lafiya shine a samu yanci a gudanar da addini yadda ya kamata an fahimta sannan wannan ayar tana nuna mana cewa idan aka juyo daga barin jihadi to abin da zai biyo baya shine an tufsilu fil ardi a yi ta yin fasadi a ban tun da babu jihadi to yanzu banna kawai za a rinka yi a yi ta faɗa shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo ayar da irin wannan sigar hal asaitum an in tawallaitum an tufsidu fil ardi kaman ka ce dama mun dawo daga yakin ne ba za mu je ba saboda ne ku dawo cikin gari ku ci gaba da yin banna saboda dawowar kun abin da za ta haifar kenan ka kalla yanzu cikin nau'in zunubi ku ga man wanne ne ba duk wani zunubi da ka san magabata sun aikata irin irinsa an hallaka su gaya ma wanda ba san ana yi ba eh? a da wasu shekaru idan aka ce zina ake yi to tashin hankali ya faru ko ba haka ba da an ce ga wani an kama shi da zina wani daga nan zai bar garin saboda wannan dalilin haka ne ko ba haka ba ne za a ga yadda duk layin da ya bi yara za su cika layin ana mai yiwu haka yarinyar amma yanzu ba ba zina ba zawarci da za a samu bazawara aurenta ya mutu za ta cika idda tana cikin gidansu makotansu ma ba san aurenta ya mutu ba ba zina ba amma mutuwar aure haramun ne ba haramun ba ne amma saboda a wancan lokacin ana ganin abun abun kunya ne to yanzu an wayi gari za a yi zina da rana a yi da daddare a yi da yamma a yi da safe a yi da hantsi ko yaushe a yi ta kai 'ya'yan zina ga sunan suna tinkaho yadda suke so ana zagayawa da su yadda aka ga dama wai har wata take kirarin cewa mai uba ma ta goya na ta balantana ita mai shege tana ji a jikinta mai uban mai shegen ma ya fi asali kaga ɓanna ta kai makura sannan dangane da zalunci a ci dukiyar wani a ci dukiyar wani Wani ne ba yi eh idan dan ataba ya samu sa'ar ka zai damfare ka in direba ya samu sa'ar ka zai cuce ka haka dai ko ba haka bane idan ka je kasuwa za ka ciniki dan kasuwa ya samu sa'a zai ne sai cuce ka matarka da kake ajiye a gida cutar ka za ta yi a yi lissafin me za a dafa wannan za ka ɗauki nauyin su ne sai ta baka lissafin karya haka ne kuma haka bane da samu mai bara a bakin titi a gefen hanya ka ji bai ka dace yana bara ba yanzu ya kamata ka taimake shi ka ce wani bai kamata kana wannan baran ba don dai abinci da za ka fi da omo da sabulu waɗannan na ɗauki nauyi ka lissafo man nawa zai maka a wata zan baka in zai kawo lissafi za ka samu lissafin ƙarya zai kawo maka idan yi lissafin naira dubu goma za ta ishe sai rubuta ma dubu talatin saboda ya samu kuɗin banza kaga ya kamata ya rike maka ne ya rike maka amana mun gane saboda aka fasadi a ban kasa daga lokacin da aka bar wancan layin aka dawo to an dawo ne an dawo fasadi Allah madaukakin sarki ka tsare mu kuma Allah madaukakin sarki baya son masu barra na'am sannan wa tuqati'u arhamakum kuma ku yayyanke zumuntarku wannan yana nuna cewa in aka dawo daga jihadi za a yi ne eh za a rinka yanke zumunta wanda shi ma fasadi ne yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki bai da bukata annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata qadi'ur rahim duk me yake zumunta ba zai shiga aljanna ba idan ka san akwai wani dan uwanka wanda baka shiri da shi kai kanka on your own yi kokari ka gyara tun kafin ka je gaban Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa in dai ka yanke zumunta da dan uwanka ba za ka shiga aljanna ba saboda ka yi kokari kaga ka sada zumuntarka ka yi kokari ka samu matsayi ka samu daraja a cikin yan uwanka wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fito cikin sahabbai sai ya ce a cikin kuwa yake so Allah ya bashi tsawon kwana ya dade a duniya suka ce muna so ya manzon Allah sai ya ce waye a cikin ku yake so Allah ya fifita shi a cikin zuriyarsa ya zama shine head of family su waye yake son wannan suka ce muna so ya manzan Allah yace a cikin ku waye ne yake so Allah ya shinke da mishi arziki suka ce muna so ya manzan Allah sai ce to duk wanda yake son wannan ya sada zumuntarsa yayi ne ya sada zumuntarsa idan ka sada zumuntarka to za ka samu wa'annan Allah zai tsawaita maka rayuwa abu na ɗaya kenan abu na biyu Allah zai maka ne Allah madaukakin sarki zai fifita ka a family ko da kai ne karamin su Allah zai daga ka, ta yadda ko ne za a yi sai an jira ka zo Allah zai daga ka saboda kula da zumunta ne mun gane wannan sannan abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai shimfida maka arziki idan kana buƙatar arziki kenan kai ne ka sada zumuntarka kar ka ce baya shiri da ni baya kaza dama cewa kai ka sada ba a cewa ka sada abu sai an yanke shi idan kana zumunta da wanda yake zumunta da kai wannan ba sadawa kai ba Allah ya sa mun gane Imam Abu Dawud ya rawaito wani hadisi zuwa ga Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune wani ya zo ya same shi ya ce ya manzon Allah ina da ƴan uwa wannan dangin nawa suna cutar da ni ina haƙuri da su suna jahilta ta ni kuma ina jurewa a kansu suna munanta mini ina kyautata musu ina ziyarta su suna yanke zumuntarsu da ni sanda ya gama faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dai abin da ka faɗa din nan gaskiya ne ya ce to kamar wani kulmar da kuwa kake musu kana rinjayar su ne a fakaice ba su sani ba kana yin sama suna yin ƙasa suna yin ƙasa kana yin sama ba za ka gushe ba kana tare da taimakon Allah akan su kana yin sama sai ka bayyana akan su kana sama mun gane wannan saboda ka yi haƙuri da abin da dangi za su yi maka da cutarwarsu da shi ne Allah madaukin sarki kan ɗaga bawa ku kalli tarihin annabawa ku kalli annabi ibrahim danginsa ne suka da suka jefa shi wuta ku kalli annabi yusuf danginsa ne suka yi suka ɗauke suka jefa shi rijiya su ne suka je suka sayar da shi matsayin bawa ku kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangin sa ne suka kore shi daga Makka suka yanke shawarar a kashe shi dangi ne to kai ka dauka dangi kawai sai a ci bulus da hawa ba dangi suke da shi ba saboda haka in Allah ya hore maka kana tashi ka je ka nemi dangin ka ta su wanda ka shiri a shirya buga mai waya an gane wannan Allah ya maka arziki kira suka ce su zo su karbi na bude baki wannan ka bashi buhun shinkafa wannan ka bashi katon din taliya wannan ka mishi kaza ka mishi kaza ka taimake su gurgurdan abin da zaka ba tare da la'akari da abin da suke maka ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abu na ƙarshe ranar alƙiyama zumunta tana cikin abin da Allah madaukakin sarki ba zai yi hisabi a kanta ba ita ce za ta makanta hisabi bayan an gama hisabi Allah madaukakin sarki akwai abubuwa guda uku da ya bari wayanda Allah zai ba su dama don su yi wa kansu hisabi Allah zai ce ku tafi aljanna sai an kama hanya muna tafiya aljanna ga aljannar an hango ta har an fara tattaunawa cewa waye zai bude aljannar idan mun je a ce annabi adamu annabi adamu ya ce ba aikin sa bane wannan aikin ya fi karfin sa a ce annabi nuhu annabi nuhu ya ce a a a ce annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce ya fi karfin sa a ce annabi musa annabi musa ya ce wannan ya fi karfin sa a ce annabi isa dan maryam ya ce shi ma ya fi karfin sa sai a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ana cewa annabi muhammad kafin manzon Allah ya magana sai Allah madaukakin sarki ya mata jahannama tsakaninmu da aljanna dole sai mun gangara cikin wannan jahannamar sannan mu je aljanna idan aka maka wannan jahannamar tafiyar ta in an jefa dudi tafiya ce ta shekara saba'in kafin ya isa ƙasa kamar yadda nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sannan wannan wutar za a ɗora gada gadar ta fi takwafi kaifi in ji manzon Allah sannan gashi ya fi ta kauri kanta ne za a fararu za a yi wani duhun da ba a taɓa yin duhun ba sannan kuma ba za a sake yin duhu ba kamar sa shine fadan Allah madaukakin sarki wa in minkum illa wariduha wa in minkum illa wariduha na'am kana ala rabbika hatman maqdiya Allah yace wa in minkum babu wani cikin ku illa wariduha fati sai ya gangara ta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan ya kasance akan ubangijinka wani wajibi ne mai zaman kansa ubangiji ta'ala ya riga ya yi stancin akan wannan sai ya faru mun gane Allah ya sauke mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan duhun abinda zai game maka touch life shine ikhlasin ka yi dan Allah a wurin shi ma zai wa kansa hisabi a gefe na ɗaya na tiradi sai a kawo amana gwargwadon yanda aka baka amana wani yazo yace ina da sirri da kai ka tozarta wannan amana wani ya abuta da kai ka tozarta wannan amana aka baka amanar aure ka tozarta amanar aka baka amanar shugabanci ka tozarta amanar aka baka amanar ilimi ka tozarta amanar gwargwadon yadda ka tozarta wannan amana gwargwadon yadda za ta rinka tozarta ta kenan ta tincike ka zuwa jahannama Allah ka tsare gwargwadon yadda ka sadar da wannan amana gwargwadon yadda wannan amana za ta taimaka wajen sadar da kai wajen haye sirari sannan sai a kawo zumunta a gefe ɗaya na sirari ita ma zumunta gwargwadon yadda ka yanke wannan zumunta gwargwadon yadda ita wannan zumuntar za ta fincike ka zuwa jahannama kenan gwargwadon yadda ka sadar da ita gwargwadon yadda za ta sadar da kai wajen taimaka maka wajen haye siradi Allah madaukin sarki ka ba mu iko shi yasa Allah madaukin sarki yake fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddu arhamakum tsammanin ku kawai ku zauna lafiya bayan wato kun juya baya kun ƙi jihadi kun ƙi kiyayewa akan dokokin Allah kuna ta fasadi a dan ƙasa kuna yayyanke zumuntar ku kuna tsammanin kawai ku zauna lafiya ansar ne ba zai yi ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada ya bamu ikon aiki da shi abinda muka faɗe shi matsayin kuskure ya Allah ka gafarta mana kuma ka shafe shi cikin zakatan mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh